Assalamu alaikum wa rahmatullah suna na fi zuba wanda aka fi sani da official sakataren arewa comedian na Najeriya. A duba da irin yadda aka ɗauki mataki akan abokin aikinmu wato ɗan Fulani to saboda dai wannan abu gaskiya ya taba abin da ya shafi addini kuma komowa ba za mu bari ba hakan ne ya sanya muke ƙara ba da haƙuri sannan kuma za mu ci gaba da ɗaukan mataki kamar yadda ya kamata duba da irin yadda kowane addini ne bai kamata a ce an taba shi kamar haka ba saboda wani bidiyo da ya saki wanda ya yi amfani da da amma liman kuma aka kira wasu surori daga cikin alkur'ani kuma aka faɗi wata magana wadda bai dace ba sannan kuma muna ƙara da ba wa al'umma haƙuri sannan kuma za mu ci gaba da kawo gyara gami da irin wannan abubuwa kada ya sake faruwa a nan gaba da haka nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Allahu akbar inna hadha la fi sufi ula sufi ibrahim wa musa an bula Hai kullu ga shi sufi ibrahim wa musa sufi Ibra saboda su suna bada jakka ko ni ba na bada jakka shi yasa ba za ka dinga ambato na ba dai muna masallacin nan ka dinga shi ubanka kenan ege Yako jama'a masu kallon mu da yake dai kwana biyu na heba ku gani ba ku ranko ina za mu aiki dan sanda ne. Amma dai kwanan nan jama'a su saura ne. Zan ci uban jama'a Allah a da wuce ba wanda zai hana ni kuma yi uban maliman ga abin da zai faru. a nan zan ci uban ka ne ma idan yi. Maliman ai na kai yi ba ni da zan yanzu ba kai yanzu ba na ajiye sanda bindiga na ɗauka a ratu kai kim na harbe ɗan iska. Mu ga zai gyamu sallah zuwa gaba. Mari guru orang ribim dina me, nak tambulah ni jangan. Anak dia lagi hidup dalam lima lah. Ada wajib.